to an ce an kashe ɓaleri an kama ɓaleri wane wane ne to ga fa ɓalerin ga shi fa gani ga shi fa <laughs> ga shi bari ga ni ga yi Allah wa bari in fito maku da shi kai da kace ka kama shi ga an ga shi ka duba wanda duk san ɓaleri ga ɓalerin shi ne cikin kumandodin na Bello Turji da ake magana an kama an kama waye waye to yanzu dai wannan magan wannan abun dai wannan abun ya zama dai duk labarin ƙarya ne saboda haka mutane ku fahimta muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu a daidai wannan lokaci wannan shekara ta 2024 wadda muke ciki alhamdulillahi alhamdulillahi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu a daidai wannan lokaci sunana muhammadu bello turiji wanda aka fi sani a arewa maso yamma a kwanan nan na joni labari na fita ɗaya bayan ɗaya wasu mutane sun fitar da sanarwa sun samu talakawa suna ta kashe su ɗaya bayan ɗaya suna cin dukiyoyinsu suna can amanar bisashensu suna cin amanar bisashensu suna cin amanar bisashensu suna cin amanar dabbobinsu suna cin amanar talakawansu domin su ce sun je sun kama muhammad sun kama wani wai shi ana ce mai laftanal kanal ko balere yake da wannan bawa Allah muna roƙo ga mai girma Abdulrahman Umar Ciyani talakawan Nijar ba sa cikin wannan tsari ya cutar da su gada ya kai su masu fusata su ɗoki makamai kamar yadda mu ma muka kai muka ɗoki makamai a yanzu ka gani dama a haka aka fara Najeriya a je a samu talakawa a kashe su a kashe su a ce an kashe yan bindiga to an ce an kashe ɓaleri an kama ɓaleri wane wane ne to ga fa ɓalerin ga shi fa gani ga shi fa <laughs> ga shi bari in fito ga Allah bari in fito maku da shi kai da kace ka kama shi wa an ji an ka duba wanda duk san ɓaleri duba wa ne cikin kumandodin na Bello Turji da ake magana an kama an kama waye waye to yanzu dai wannan wannan abun dai wannan abin ya zama dai duk labarin ƙarya ne saboda haka mutane ku fahimta da talakawa da mutanen gari da kowa talakawa ne ake kamawa a kashe a zo a ɗaure a ce an kama 'yan ta'adda to an ce an kama baleri gashi ga bello turji kai gwamnan maraɗi kai da ka fito ka ce ka kama baleri gashi ga bello turji kuma ga al'ummar bello turji nan muna tare don allah ku ji kunya wannan abun abun kunya ne kuka yada kun zo kun ce wai mutum an kama mutum 66 to mu yan bindiga ba mu karewa sun gene halal don hakan ga da ku da jami'an gwamnatin Najeriya kuna ta zuwa kuna ta kuna kashe talaka wannan abin da kuke yi bai yi ba muna kiran ku je mu gyara ƙasa tare da ku ba cuta ma talakawa kuna cewa kun kashe waye waye to kowa ba ku kashe ba ga ɓale a saboda haka muna tunatar da ku ku saki talakawan nan in ba ku sake su ba kun ci amanar su don haka makiyaya ne manoma ne suna biɗa abin da sun kaci alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sunana Muhammadu Bello Tuli a arewa maso yamma muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a wannan